بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا يمتن ليتني عشرين دكرة قوة رجب جلال النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha tara ga watan janairu 2026 miladiya shi gaba da darasinmu na tauhidi idan ba manta ba darasin da ya gabata mun kwana shafi na 406 shafi na 406 a cikin sharhi na babin faɗin Allah madaukakin sarki a lamsar ilin ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila har ya zuwa ƙarshen aya Bala yana bayani akan waɗannan hadisai ya ce ƙauluhu za mu tashi a paragraf na biyu a sharhi a cikin sharhin inda yace qauluhu wa an abdullahi bin amr anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به an gauru an gauru ko a sharhi shafi na 406 malam yace maganar Abdullahi dan Abbas afwan maganar malam inda yake cewa daga Abdullahi dan daga Abdullahi dan Amru Allah ya kara masa yadda lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce la yu'minu ahadukum ayan ku ba zai zama mumini mai imani cikakken imani ba hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi har sai ya zama wato hawahu shine abin da yake so abin da ransa ke sha'awa yake burge shi yake so yayi sai yayi daidai da abin da nazo da shi in ji manzon Allah sai ya zama mai bin abin da nazo da shi hatta a san zuciyarsa ta dace da abin da ni nazo da shi sannan kake zama cikakken mai imani qala an-nawawi sai imam an-nawawi anan yake cewa hadisun sahih wannan hadisi ne ingantacce rawainahu fi kitabil hujja mun ruwaito hadisin ma a cikin kitabul hujja bi isnadin sahih da isnadi wanda yake mai kyau هذا الحديث قال يتي والله حديثي رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ya ruwaito wannan hadisi shi ma fi kitabul hujja a cikin kitabul hujja an tarikul mahajja an gane ko sunan littafin kenan yace bi isnadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce kama qala hul musannif rahimahullah kamar yadda dai shi ma wallafin littafin ya fada Allah ya ji kansa da rahama عن النووي رواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين allati shurif alaha an takuna min sahih al-akhbar ma'ana wani littafi ne da aka kawo hadisai arba'in ingantattu wanda aka kawo sharaɗin a cikin littafin ma dole ne ya zamanto duk hadisin da za a kawo yana cikin ingantattun hadisai wa shahiduhu fil qur'ani abinda ma yake goya ma wannan magana baya a cikin alqur'ani shine fadin Allah ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hadisin ba ya ce ba za ku zama masu imani ba sai kuma son zuciyarku ko abin da kuke so ya dace da abin da na zo da shi ba to kaga ai ga aya ma ta goya ma wannan hadisin baya aya ta ce fala wa rabbika la yu'minuna na rantse da ubangijinka wallahi ba za su zama mummunai ba cikakku masu imani hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sa ka ka zama alƙali kai manzo Allah cikin duk abin da ya shiga tsakaninsu na sabani manzo Allah bai hukunci summa la an fi anfusihim harajan min qadaita sannan kuma kasu ji wata damuwa ko hamami ko makaki a cikin duk abin da ka hukunta wa ta silima kuma su yi kauya kawai da an zo ana jayayya aka koma sunan manzo Allah ga abin da Annabi ya faɗa to kowa ya ji kawai hukuncin ya masa ba wani jayayya kada wani ya zai ja ana fahimta shine malamu ta silima. wa qawluhu ta'ala daga cikin kuma Kur'ani qur'ani aya ne da take ƙara goya ma wancan hadisin baya Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dace ga wani mumini ko mumina mace ba idan Allah da manzansa suka yi wani hukunci su ji suna da wani zaɓi nasu na sarar kawai sai dai su zabi Allah da manzansa suna fata ana fahimta da ya dace ba inda yake muminin gaske ne inda yake muminar gaske ce da zaran Allah da manzansa sun yi hukunci to baka da zabi kuma wannan zabin da Allah da manzansa ne naka zaba har ila yau a cikin Qur'ani fadin Allah ta'ala fa in lam yastajibu laka idan ba su amsa maka ba abin da kake kiran su akan shi to fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum ka sani suna bin son zuciya su ga kenan ashe son zuciya shine bin Abin da zuciyar take so da sabawa da manzan Allah ya zo da shi fakat idan ka bi manzan Allah shi ne baka musan son zuciyarka ba ana fahimta Alin ya ce wa nahwi hadhihi al-ayat da ma ayoyi makamantansu suna nan da yawa waɗanda suke fassara wancan hadisi da muka karanta da aka wallahi dukkan wata tsira tana ƙarƙashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba masa kuma a nan taɓewa take kawai malam ya ce la a hadukun to yanzu ya fashin baki a kan hadisin ya ce wannan hadisin da yake cewa la a hadukun ne ma'anansa ya ce ai la ya kuna min ahali kamalin imanin wajib ma'ana mutum baya zama daga cikin masu cikakken imani kammalalle na wajibi wanda za a ce kai kana da shi alladhi wa'ada Allahu ahlahu alaihi bi dukhulil janna irin imanin da Allah yayi alkawari ga ma'abota shi cewa zai sa su aljanna to ba za ta zama ɗaya daga cikin masu irin wannan imanin ba ana fahimta yace ba za ka zama ɗaya daga cikin ba wan najati minan nar kuma irin masu imanin Allah ya musu alkawarin zai tseratar da su daga wuta wa qad fi darajati ahli aisa'ati min ahli islam zai iya kasancewa daga cikin wato irin saban din da bin son zuciyar da yake yi ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ya kai mataki na ainihin wato a cewa shi din gashi wato musulmi ne a baki amma kuma babu imanin ko a cikin zuciyarsa Allah ya kyauta qawluhu inda yace hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu biyu. ba zai zama mai imani ba har sai ya zama abin da yake so ya dace da abin da na zo da shi me ke nufi da hawahu ce alhawa shine bin qasr a ce hawa kawai an fahimta na yana fassara mana wannan hawan ne ba za a ce hawa hawa kawai yace ma'ananta ai ma ya hawahu abin da yake so wa yuhibbuhu yake kaunar abin nafsuhu tana son ta abin abinda idan kana son ka yi wani aiki a ranka to sharaɗin wannan aikin ya zama karɓaɓɓe ka yi shi ba ka da matsala ya dace da abin da manzon Allah ya yi kaga hawa ka ne wannan aikin aure kake sanyi. wannan auren da kake son ya dace da abin da annabi ya shar'anta ko bai dace ba kun fahimta za ka ci abinci ne ya dace da irin wannan annabi ya ce a ci addinin da ya zo da shi ya haramta maka ko ya haramta maka ne kiwon abubuwa su ake kallo an fahimta su ne hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi shi ne yake fassara hawahu ana bayan nan ma wa tamilu ilayhi kuma zuciyar taka tana karkatuwa zuwa gare shi shi ake cewa hawa za ga wani shi hawa ɗinsa motoci ne suke burge shi kawai duk inda ya ga wata mota zai browser anan data shi ke karewa kallon motoci iri iri ko akwai wanda shi kuma kallon kwallo ne ko akwai wanda shi kuma wato games ga su iri iri irin superstar din nan superstar sunan shi ko wannan game din da yara ake sai musu superstar ne ya sunan shi ne ko play store ko yau shi ne superstar din aiko Yau irin wa'annan za ga kawai shi shine hawa ɗin shi akwai wani za ga kawai shi su duka ne ke wulle wani ɗeran doki ne ke wulle an fahimta wani kuma irin tabulkanis wani lamkanis kai kowa ne ka kalli yin ruwa yan indiya su kuma irin wannan kwallon coki din nan ko ba haka ba su wannan shi ake cewa hawa to ka zo kuma ka zangaro ko da anan za ga wani shi ba abin da yake sha'awa irin da shi zai je kasuwa kawai shi ne ja kasuwa wani yana son karatun qur'ani wani shi ne yana son mathematics duk abin da ya zo da lissafi za ga kawai anan shi wani yana zai zo kaza kowa da irin abin da yake karkatuwa gare shi to shi ake cewa hawa tawahu yana da fashion akan abin koma menene to fashion ɗinka na wani abu ko me ya ya dace da abin da manzo Allah ya zo da shi to sannan kake zama mai imani to yana nuna maka ne ba san da kake son yin wani abin da ya saba ma abin da annabi zo da shi mana kana haƙura ka bar abin dan ya saba ma abin da annabi ya ce to wannan kai ne ka zo zauna imani amma in dai har sai kayi abin ka kuma ya saba ma Allah to baka da imani shine hawa malai ce fa in kana alladhi tuhibbuhu wa tamilu ilayhi nafsuhu wa ya'malu bihi taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama la yukhrij anhu kaji ya ce idan har abin da ran mutum ke so ta dace da abin da annabi ya zo da shi ya shar'anta shi to baya fita kan wannan abu zai yi shi eh ma la yukhalifu balle ya fita ya koma zuwa ga abin da ya sa a wannan manzon Allah dan ba zai canza ba fa hada sifatu ahli imani mutlaq wadannan siffa ce ta masu imani kai tsaye wa in kana bi khilafi zalika aw fa ba'd ahwalihi aw fi ba'd ahwalihi aw aktharaha ya ce ko da yana saɓanin haka ɗin a wasu daga cikin ababensa an gane wannan ko ko ma mafi yawa dai ya ce in tafa an minal imani kamalu hul to kawai sai dai ka ɗauke mai kamala ta wajin ka gane maganar malam kuwa ma'ana duk abin da za ka yi kana bin abin da annabi ya zo da shi kana ji amma fa wata rana sai ka ɗan kauce kai ba yana ɗan kaucewa a ce kaza kamar misali a ce an rasa ma cin an hana cin rashawa ga to a shi yanzu a za a dan samu alheri ne kuma amma dai a haka za ga wani abu kuma sai bin abin da annabi ya zo da shi wani abu yana dan yi yana wannan yace to irin wannan koda mutum yana yi kamar irin abin da ake ce ta kiɗa ta ba karatu kenan ko haka ne yau ana can imani yau kuma ana nan sabo yace to wannan baya kore masa imani gaba ɗaya sai dai ya rage masa kamala sai zama imanin da ya cika bane tabtafa amma dai za a iya sami da imani ne an fahimta na ya ƙara mana imani fara ya ce kama fi hadisi abi horerata kama yadda ya zo a cikin hadisin abi horerata da annabi ya ce wala ya zini zani shi ne ya zini wa huwa mu'min kaji mai zina baya zina lokacin da zai zinan alhalin yana mumini mana san da zai zinan nan ana zare masa kamalar imanin ba ci aka bai da imanin ba ta fata ai musulmi ne ko mai imani amma kamala imanin ya cika to ana zare ta a lokacin da ya zo zai aikata zara shi ne maganar da ake kamalar imanin ana cirewa sannan ya ce wala ya sarƙo sarƙo shi ne ya sarƙo homo ne shi ma ɓarawo wanda ya zo sata baya yin satin a lokacin kamalar imanin shi nan wallahi sai imanin sai da imanin ya rabu zai fada haka shi ma mai zinan sai da imanin ya rabu sannan yake yin zina an fahimta to mutum baya aikata sabo da kamalar imani a tare da shi me ma'anar wannan yace ya ne annahu bil ma'asiyati yantafi anhu kamalar imanin wajib ma'ana da wannan sabo da ya aikata na zina ko na sata yana kore masa kamala ta imanin wajibi haka kisan kai har ya kawo shi a cikin hadisin ba ko ya kawo waɗannan wa yanzil anhu fi darajatul islam ya zama ya sako da shi matakin musulunci kawai abin da ake yi ga wani mazinaci an kama waye shi ba za a ce mumini bane ba san da ya zina sai da ce musulmi ne ya sako shi daga darajar imani ya kawo shi darajar musulunci domin sai ka zama musulmi kuke zama mumini sai ka zama mumini kake zama mai ihsani ko matakin ihsani shine karshe wanda zaka bauta wa Allah kamar kana ganin ka ko to wannan daraja ta ka sauka take amma bai fitar da shi a musulunci ba wa yanqusu imanuhu ya rage mai imaninsa la yutlaqu alayhi al-iman illa bi qaybil ma'siyah yace ba a furta masa wato imani sai an cire masa wannan sabon a jikinsa cewa babu shi bai aikatawa bai aikata ba sannan zama muni an fahimta ce ga wani mumini can an kama shi ya yi sata ba za a faɗa haka ba ga wani barawo can an kama shi waye wani mumini ne an taɓa faɗin haka sai da ce kai wani musulmi ne za a yi ca musulmi ne ba za a ce mumini ba sau da haka awul fusu ko kuma a cire masa fasikanci bai kwalin mu'minin asin za ya sha mumini ne amma mai sabo au ya kwalin mu'minin imanuhu fasikun bi ma'asiyati za ce mumini ne amma kuma shi imanin sa fasiki ne sakamakon sabon da yake aikata da na iya ganin sa haka kaga duk da fita musuluncin ba amma yana nan da imanin sa ne rauni fa yakunu ma'ahu mutlaqul iman alladhi la yasihhu islamu illa bihi sai zama yana nan da imanin sana na mujarradi kawai wanda musulunci baya inganta sai da shi kawai shi yake da shi amma imani na karuwa wanda zuciya za ta zama komai tana tare da Allah sai da wannan imanin kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fasahariru raqabatin mu'mina ta mumina wato ta wuya ta mumini wannan ayat ta zo ne su yakin magana akan kisan kai ina fata ana fahimta Allah ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'min wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a baya halatta ga mumini ba zai yiwu ya kashe mumini sai da kuskure sai da kuskure yanzu wannan yaron Umar da ya kashe mutum bakwai kuskure ne <laughs> Allah ya kyauta wannan ba kuskure ne ka ji bayanan mahaifinsa akwai tada hankali a yaron ma ba wannan ne kisan kan farko da ya fara yi ba ka ji wannan masifa ba hanya bai shaye shaye ba na? Oke amma gan su ku? Yau. To ai kalashin da aka yi shi sa yanzu uba yake cewa ya kamata kuma ta gaggauta yake mai hukunci. Da ire-iren su ma bai kamata a basu ba. Uba ne sai yake cewa kama ɗansa a masa hukunci. wannan abin yana yawan faruwa a jihar Kano kuma kuma fa kasan a dukkan anguwa da wannan hotoran da ake ta magana dai anan duk aka hannuwa sai yarinyar nan fa eh hai Allah ya kyauta sai da ma in amma in za a yi hukunci a in za a yi laifi ba a yi hukunci ba kamar an ce a sake yi shi ne abin da yake faruwa amma in aka yi hukunci to ba za a sake ba an dakusa abin shi ta Allah ce wa lakum fil qisasi haya kuna da rayuwa a cikin qisasi idan wani ya kisan kai aka yi qisasi yanzu da san da wannan mutumin yayi aka yi masa qisasi to da ba zai sake ba da wani ba zai sake ba yake so in ce to ba yin ba ga ya kashe ko kanwa uban ne to wannan ma kuma wannan kuma kanwa uba wace yayi ma kowanne a cikin yayin gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta bi wala to kuma haka kawai ba wani mai ba komai shi kansa mijin ma uban ƴaƴan da uban matan suna so su haukata shi ya kamata su je na masa wani interview a bar shi kawai dai a rika dan hira da shi amma ba yawan tambayar shi ba ana hira a kusa da shi yana dan ji amma ba zo ana mai interview ya tabbaci a ba ma sai an mai a wurin garba ne dai ya samu da tsuwa ne na mala akwai tausayi mala a shi ba ya samu matsalar ne kada su sa ya zama kwakwalwar ta sabu ya kamata ba abin da ake wai a zuwa ana mai shi an bai sakan biyu kaza kaza har ya fara zartuwa fa yana faɗin maganganun shi ma ya sha nono ya sha fura ko ya sha nono ai na sha fura ko na sha nono irin ana cewa ci abinci ta jiyo yana faɗin ya ya shi akwai tausayi malam wala malam ni dai ban taɓa jin irin wannan sai wani abu guda ɗaya da na taɓa ji yayi kama da wannan amma dai irin wannan da gaskiya a ce farar ɗaya kowa ta an kashe iyalin ta an kashe an kashe kake nan ba matar ba kuma yayan naka yaya shida mata daya shi ma wannan da na ce maka rabi accident ne duka shi kenan su kenan dama familin mutum biyar ne kun sun kare shi wannan arefi ne ya ba mu labari eh Muhammadu ibn abdurrahman al-arefi kuma shi a saudiya ya faru gaskiya ce tafiya suka yi daurin aure man ka kasa shafiya ko da mam na manta suna da wato uban saboda tsananin yadda yake kula da iyalan wallahi ɗansa ke tuka mota a irin gmc din na katuwar motar nan yadda yake tuka uwarsa tana gaba ga sauran yaya mutum tara ne ka fahimta a cikin mota shi kai ne uban baya cikin mota matarsa ka fahimta su kuma sauran ƴaƴansu mutum takwas kenan matar ita ce ta takwas ta tara Ta gana goma shi ne uban shi yana gida amma wallahi ya ci aka ce duk minti biyar sai ya kira yara kuna daidai ina ka tafi a hankali fa eh na muna nan lafiya lau ba ai muna tawowa suna dawowa wallahi kin mun ci biyar sai ya kira haka haka aka dinga har aka zo da Allah ya kawo mutuwar kawai ta ce ta fashe shi kenan ko mutum ɗaya a cikin su ba wanda to duka taran nan ya zama kamar taɓaɓɓe aka ce sai dai zo ya zauna shi kadai ya kallon nan da kayan wasa daga yayan nan guda takwas tun daga manya har wanda su ƙanana ne suna irin abun wasa din nan sai dai ka kayan wasan wancan da waye to ba kowa ya zama kamar tababbe sun je masa ta'aziyya to wannan ya bin sakan shi ma wannan kaga irin wannan shi za ka ce masa ce ba ka so a tafiya ba wani gobe samun da ba ku tsaba rasa na gatara ba eh an da mutum da yi ne kuma wasu za ka sai dai su ɗanyi ƙarya an suka tafi su duka sun a sun baro wasu a gida ba dukan zuba ne a dama haka yayi ai dama su haka suke zuwa ai a rarraba mota so ai ba sa so a shiga mota ɗaya ne duka wai a kwashe a mota ɗaya Allah ya kyauta sai dama in abu yanzu dama ba wanda mutum zai iya faruwa da ita ba sai malam wannan akwai jarabawa malam akwai tashin hankali tsakani da Allah kana zaune lafiya ka ji mummunan labari a ce iyalanka kaza ba malam wala malam anan nan aka kira ne a ɗaya daga cikin gida an kawo me ya faru ne wai aka kun sai a fakin lita lita fa ta fara kama da wannan wani kawai da aka yi malam sai na kwanta na kasa bacci Allah ba ce zuwa na kosa gari yawa ni dai ban tashi na je ba da daddare amma gari yawa yanzu gani sai na ga litar abin ya tsaya iya wannan can me ba can ko ba dai shi ba eh breaker ko akan breaker ya tsaya wallahi wasallam to kaga irin wannan na sai yanzu wannan inda cikin dare ne duka duka farkon dare ne bai wuce irin tara dare ne zuwa goma da dare ba abin ya irin wannan ne da kowa ya bacci to sai ka ga kuma labari ya san wallahi mala Allah ya kyauta Allah ya kyauta kai a fati eh, abin tausayi ne abin tausayi ne shi yasa yanzu ai ga kamar ana ina ne naji suna magana ne na manta yadda kan magana take kamar ana so daga su wato hukumar kashe gobara a ba da izini na sanya kayan kashe gobara da shekarar rayuwa hatta a masallatai masallatai na al'umma aji a irin kan gisha da irin su diga manyan nan masu ne wanda idan abu ya faru za a iya fita gini a ceto mutum ka san lokaci bugularin nan yakan hana a fita yadda za a iya fasa gini a fito ta jikin gini a ceto abubuwa haka na manta da yadda kan magana take amma dai akwai wani abu mai kama da haka Allah ya tsare ya kare mu okay okay shi haka ake Allah kyauta wani lokaci fitina ita zo maru da ake sai a kasa gane menene to wannan ayar na ce ta zo ne akan siyakin kisan kai da mumini ba zai yi haka ba shi yasa ayar ta ce sai dai da kuskure kaga muka ce wa'annan misalan duka ba kuskure bane abu ne da gangan to sai Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da kuskure to sai ya yanta wuya wanda da kake kallon batun biya da kake ganin ana yi fa ba fa shi bane farko sai an bufa ta hadiru raqabatin mu'mina din ba shine matakin farko saboda babu bayin ne ya ake koma zuwa ga biya kalli kuma yadda biya take yanzu ita kanta wa kaga taba ganin ma an kashe an biya cikakken biya wallahi ka gani to yanzu inda da gaske an yayi an tabbaka wannan dokan waye bai yadda ma wani nashi kisan kai malam ko harara ba za ka yi wani dan uwan ka wani ba ma Allah saboda kai ja muku kuma saboda shari'a ta ce kowa sai ya kawo karo karo ake biya duk kudin mutum ka gani to sai an samu mumina to da aka tashi ba wanda za a yanta ko namiji ko mace zama mumini sai aka faɗa ka aka ce ta zama to mumina sai malam ya ce wal adillatu alama alaihi salaful ummati wa asmaniha haka ne wa a'immatiha ne ho wa a'immatiha ne yawa yace dalili akan abunda magabata suke a kai da shugabanninsu ko malamansu cewa annal imanin qawlun wa amalun wa niyya cewa shi imani magana ne da kuma aiki da niyya mana abu ne wanda yake za ka yi a aikace kuma sannan kai aiki sannan kai niyya duk waɗannan su ake cewa imani ina fata ana fahimta wa yazidu bi sa'a shi imanin nan yana karuwa ta aikin da kaga da zaka zo ka ce alhamdulillah imanin ka ne ya karu subhanallah la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah duk aikin da ba aikin da kace wa kana magana ne ko da zaka zo masallaci aikin da ne ko da zaka je makaranta aikin da ne ko da zaka je ta'aziyya da zaka je gaida mara lafiya duk da aikin da ne to imani yana karuwa haka kaidar imani yake yana ya karu sannan wayan yanqusu ma'asiya yana raguwa ta hanyar aikata sabo an tambaye ka sai kai ƙarya imani ya ragu ka yi munafunci imani ya ragu an baka amana ka ci imani ya ragu haƙi zuwa sallah imani ya ragu da gangan fa ba uzuri sun akwai uzuri duka wannan ana iya kallon su amma ba uzuri kaga imani ne ya ragu to kaga sabo ne malam yace min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aftar min an tuksa yace wallahi dalilan da suke tabbatar da imanin nan yana karuwa yana kuma raguwa cikin littafin Allah yace wallahi a cikin alqur'ani sun fi karfin a kirga su fa zalika na daga cikin haka ma Allah ta'ala wa ma kana Allah a imanin ku Allah bai kasance zai halwantar muku da imanin ku ba mana ya zama kun yi aikin banza kun yi aikin baban giwa ba zai yi ba akan wa aka faɗi wannan magana imani anan ana nufin sallah ne an fahimta sallah wai sahabbai sun yi sallah ba ina waiwaita maganan bane ina so in yi bayani ne yawa sahabbai sun yi sallah tsawon watanni ko shekaru suna kallon baitul maqdis tun daga maka har aka zo madina to sai aka zo aka canza al'ibla yanzu ta koma kallon maka to yanzu sallar da suke suna kallon baitul maqdis ya tafi abin zake nan shi ne Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum wannan sallan Allah bai zai sallar da muku da ita ba ladan ta nan an fahimta ba ku yi asara ba shi yasa nan ma yake cewa ma'anan imanukum din nan yace ai salatukum ila baitul maqdis qabla tahwil al-qibla sallar da kuka yi kuna kallon baitul maqdis kafin a juyo al-qibla ta koma ka'aba ba za ta zama to ta salwanta ba wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama li wafdi abdul qais da maganar da annabi ya faɗa wa wannan ayari na abdul qais da suka zo masa annabi yace amirukum bil imani billahi wahda ina umurtan ku da imani da Allah shi kadai a tudruna mal iman billahi wahdahu shin kun san me ake nufi da imani da Allah shi kadai annabi ya ce musu ma'anarsa shine shahadata Allah ilaha illallah shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa fi sahihaini wa sunan haka nan ya zo cikin sahihul bukhari da kuma cikin sunan wa dalilu ala anna al-iman yazid qawluhu ta'ala dalilai waɗanda suke nuni akan cewa imani yana ƙaruwa faɗin Allah ta'ala na daga gaske wa da ladina amanu imana Allah zai ƙara ma waɗanda suka yi imani imani kaga masu na da ji amma sai aka musu mai ƙari imanin nasu ya ƙaru sannan ta faɗin Allah ta'ala fa amman ladina amanu amma waɗanda suke da imani fa zadatuhum imanan sai ya ƙara musu imani masu na da imani daga imanin sai ya ƙaru malam ya ce khilafan liman qala sabanin wani da waɗanda suke cewa innal imana huwa tasdiq wato imani kawai shine ka gare da gaskiya in dai ka mare gaskiya kawai to kana da imani kaman ainihin wato wato asha'ira wa min al-ma'lum na daga cikin abin da yake sananne aqlan wa shar'an a hankalce kuma shar'ance ne anna niyyatar haƙƙi tasdiq wato niyya ta gaskiya ne gaskatawa Wani amalu bihi tasdiq aiki da wannan gaskiyan shi ma dai ne gaskatawa wa qawlul haqqi tasdiq maganan gaskiya ko ne gaskatawa walaysa ma ahlul bid'i ma yunafi qawli ahlus sunnati wani jamaa wato yan bida'a ba su da wani abin da zai kore maganar ahalin sunna wani jamaa walillahi alhamdu minna godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine abin godiya qala Allah ta'ala Allah da kansa yake cewa laysal albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba imani bane wai zan ku fuskantar da fuska ku kalli gabas ko yamma ko kudu ko arewa da ku yi sallah kawai sai a ce kuna da imani ba wannan ne dalilin ba imani daban wasu conditions ne sai an cika su sune rukunin imani yace walakin albirra birra man amana billah sai ta yi imani da Allah bayan ka imani da Allah ya ce wal yawmil akhir sai ka imani da ranar lahira wal mala'ikatu sai ka imani da mala'ikun Allah wal kitaba sai ka imani da littafin da Allah ya saukar wal nabiyyi ne sai ka imani da annabawan Allah wa atal mahala ala hubbihi kuma ka bada dukiya a bisa kana san fa dukiya ka bada kana son ta amma ka bada ala hubbihi kenan suwa zaka ba da wil qurba yan uwa na kusa ka tashi bada zakkarka in wanka na kusa su fara shaidawa bayan sufa wale ya sama da ainihin wato marayu su ma su samu wal masaki da ainihin wato miskinai su ma su samu maraya shi ne wanda ya sama haifinsu yana karami amma duk wanda ya da shi ba maraya ba ne. an fahimta shi ko miskini ne wanda bai da abin da zai siya ne ma kullum ya je komai a cikin shi ba sabanin fakiri fakiri yana da abin da zai ci yanzu amma bai da shi na anjima an fahimta yana da na yau ba duka ba to haka shi kuma ya dan fi dama dama to a ba miskini wa ibn sabili da matafi shi ne wani ibn sabili mutum na halin tafiya sa ya kare wasa'ilina da mai tambaya wanda zai zo ya tambaya Allah a taimaka mun a bani kaza da shi kaza ya faru ba wanda ya mai da shi roƙo ba fa yawa wa fi riƙabi sannan da wurin wuya wuyayu to fir ɗin din nan kamar aje irin sel a irin fito da waɗansu a cikin bursuna duk wannan su ne yake cewa riƙab da su kansu bayan ma wanda yake wannan bawa ne a rubuta masa fansa a taimaka masa ya biya kuɗin da zai fanshi kansa bayan nan kuma wa kama salata kuma ya tsaye da sallah duk wannan ana faɗa masa aikin imani ne farkon nan ka zama kayan haka to sannan ka zama ne. wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wal na bi su sune kuma waɗanda suke cika alƙawarin su idan ahadu idan sun yi alƙawarin ba sa kin cika alƙawari Allah ya ce wasabirina a sa'i wad ra'i kuma har ila su sune waɗanda suke yin haƙuri a halin damuwa tsanani wabban ra'a rashin lafiya wahilal ba'a da kuma lokacin da aka a kan daga a yaki an fahimta Allah ce ula'ikan ladina sadaku kaji ya ce waɗannan su ne waɗanda suka ba da gaskiya su ne suka ba da gaskiya ai ma alimu amilu bihi fi hadhihi al-aya su ne wanda suka ba da gaskiya cikin abin da suka yi aiki da shi a wannan aya min al-a'mal na ayyuka na fili na zahiri wal batina da ayyuka na koyi wa shahidu fi kalam al-arabi dalili na wannan magana cikin maganar larabawa ma ya ce wato amluhu maganar da suke faɗa ne wai hamlatun sadiqa wato hamla ta gaskiya wa qad samma ta'ala al-hawa al mukhalifu lima ja'a bihi rasul Allah ta'ala ya kira son zuciya ga duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda manzon Allah ya zo da shi an gane wannan ko Allah ya kira sa da ilahan aina ne inda Allah ce a fara'aita malitta kada ilahahu hawahu alaƙa ne cewa Allah ne iko yana ya ce ba ka ga wanda ya ɗauki allansa abin bauta shi ne hawahu ba abin san zuciyarsa ita ce allan shi abinda ta gaya masa kawai shi yake a hatu ya zama allan shi kenan ba ita ce abin bautarsa ita ce allansa malai ya ce ƙala ba'adul mufassirina wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce لا يهوي hawi ko la ya hawa an illa rakabahu bai taba jin wani abu a ransa zai yi mafaci ya aikata wannan abu ga yana biyo son zuciya kenan zaka ji wani haddukan gaban sa yake ya ce ai shi zai taba san abu ya samu abu dauka ake burgewa ne ba burgewa bane wannan har kana cikin hadari har kana bada labari kana alfahari da wannan sha kai duk abin da kake so sai kai duk abin da ka sa a gaba sai ka samu ko ba akwai mutane masu da mata ba to hadari ne wannan ba kyau malam yace qala ibnu rajab rahimahullah ibn rajab al Allah ya ji kansa drama yake cewa amma ma'ana al-hadith amma a dunkule dai ma'anan hadisin yace fa huwa anna al-insana la yakunu mu'minan kamilul imani alwaji yana nuna mana shi mutum baya zama musulmi mumini mai cikakken imani hatta ta kuna mahabbatuhu tabi'atan lima da'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallama wala haske ya zama abin da yake so ya zama mai bin abin da annabi ya zo da shi ne ta abin da yake so an fahimta min al da na umarni wannan wahi da hane da shari'a ta yi fa yajibu ne ko fa yuhibbu ne ko yuhibbu ma amara bihi kaga yana son abin da aka bashi umarni da abin an ce ka rika zakka sai kaga yana son ya rika zakka tunda an ce yayi a ce yayi azumi kaga yana son azumin yana son aikin hali saboda ga an ce ko ba ga bane amma san da ya ji a takure yake shi na za ko wanda ta ga wasu suna nan ana murna ga ramadana yana tawo wanda shi haushi yake ji wallahi akwai ne so za a zo a shiga watan da a takure kawai ba cin abinci da rana ta za ta Allah ya kyauta an fahimta Bala ya ce wa yakrahu ma naha anhu kuma mutum ya kyamaci abinda aka hana shi da abinda aka ce kai ba zai ba an ce kai shagiya ko yanzu gaba ɗaya bai santa yana jin haushinta kar ya jina yana kyamar jina kar ya sata yana kyamar sata haka shi ne abinda ake bukata وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى القرآن يزود فتنكتين إلو ونم معنى في غير موضع وراري ديوة wa dhamma subhanahu man karaha ma naha anhu Allah madauke sarki zargi wanda ya kyamaci abinda haka ne a ba haka bane yawa na koma layin baya ko shine wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allah ko yawa shine daidai Allah ya zargi wanda ya kyamaci abinda Allah ke so a ce ga abinda Allah ke so ya kai kuma kana jin haushin abu a ahabba ma karahahu Allah ko kuma ya so abinda Allah shi din bai so kama ƙala ta'ala zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah an yi musa haka ne na azaba saboda sun bi abinda yake fusa ta Allah Allah bai san abin wa karihu ridwanahu suka kyamaci yardar Allah din fa ahbata a'malahum shi kuma Allah ya bata ayyukan su gaba daya sun bi son zuciya Allah ya kare mu mala zo abinda Allah bai so malam me abinda kake so da abinda kake so ka hakura da shi Inda ya ci karo da abinda Allah ke so kawai shine zaman lafiyarka so da dukkan wani mumini na gaskiya ba shi da wani abin da ya wuce burin sai ya samu rabauta a wurin Allah shine kawai abinda ake so hatta fa bar ka gani bar ku ji manya-manyan abubuwan da sahabbai suka fi mu a ciki suka more wanzo zaman su sahabbai wallahi samun yarda Allah da Allah ya ce radiyallahu anhum wa abu na biyu bayan wannan yadda ta Allah shine kasantuwar su ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam abokan manzon Allah ne sun yi zamani ɗaya da shi amma banda haka ba wani abu domin karfin da suke ji suna da shi akwai shi a cikin irin wannan zamanin namu na baya da jarumtaka da dukiyar da suke da shi duk akwai akwai irin su kuma mu ma muna yin alherin ko ba ka bane amma wallahi sun samu waɗancan abubuwan da mu ba irin su ba shi sai suka fi mu suka wuce da za su yi aikin to mu kuma muka yi bai kai yi nasun ba ko rabin nasu ma ba muka yi ba saboda wancan daraja amma muna ibada mukan fi su kalli imamu shafi idan ka ɗauke usman ibn affan da aka kawo a cikin siyar cewa kullum dare yana saukan qur'ani to imam shafi'i a wannan zamanin ai na nufin a zamanin mu ne ba amma dai a wannan karnin da irin wayannan abubuwan namu ba wai zamanin sahabbai ba imam shafi'i so sake yake saukan qur'ani da ramadan har ramadan ta zo misali shi wancan kaga kullum yake ba wannan ramadan ka taɓa jin wani sahabi ya irin wannan ba kenan duk so biyu yake sauka kenan eh a wa rana so biyu yake so kake saboda so sosai yake ke qur'ani a kwana talatin ba shi da wani aiki in ba sauka ba karatu mu kuma yadda ka san menene a lokacin ne ake tallan abinci iri-iri irin ramadan ne ake tallan girke-girke da fina a ce mu haɗa a ramadan sai ka ce wata ramadan ɗin makawai na fina ne za mu nuna muku fim kaza kiri na'am eh dama wana mu muna cin shawarma su kuma sai da ci gurasa busassa da da ruwa <laughs> ko ba ka wani jama'a e, ita gurasan ko shawarma a <laughs> ji ne ce gurasan ko ko shawarma <laughs> na ji wani wani mai wazi ne kamar jana ta an ce zogale ya fi ko ya ce bai yadda ba oke jikan malam ne ko ta gagan lallai ga a sama zogale yana da amfani ya kowa da nashi amfanin amma dai kazar da ya kazar ko e eh, yawwa gaskiya ne Allah ya samu dace na'am eh to eh eh to shi annabi adam yake so hadisi Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko su yake son dalili annabi Adam da annabi Dawuda ikon Allah a ah, bai tabi ba wala kanka ba tabi ba ne ai tun da dai ba wai <laughs> amma dai akwai ban mamaki ga ya so annabin zamana eh ba wai ai dan yaki sauran annabawan bane kawai dai yana so ya gansu ne yana son ayi ya fito cikin tawagar manzon Allah in ya fito zai gansu insha Allah kuma duk zamu gansu Allah wanda yake sarki shi ne da ya kara mana imani ya ba mu ladan abin da muka manta dai dole kan wannan ayan shi ne wurin tsaya eh sai mu sa alama auren wanda muka kuskure ko kadan shi ilimi Allah ya zai alaikum wa rahmatullah